العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد فيا عباد الله رمضان فرص ذهبية فرصة هذا هو عنوان خطبتي اليوم فرص ذهبية ثمينة غالية برمضان إن كل من كتب له الحظ له أن يستفيد ويغتنم من هذه الفرص الفضة الغالية التي قد لا تتكرر لك ولي من اليوم لأن الأجل يأتي يعني بغتة فينبغي إذا جاءت الفرص ألا نستهين بها ولا نساوم ولكن ننطلق انطلاقة يعني صاحب الهمة لاقتنائها لذلك كما قلت خطبتي معنونة بفرص ذهبية طمينة برمضان وهذا عبارة عن الأحاديث والروايات التي دلت وتدل دلالة قاطئة جلية واضحة لهذه الأشياء التي هي مطروحة على أكبة أبوابنا فالآخر لا ينبغي أن يفوت على نفسه الفرصة الطيبة لأن الموت كما قلت يأتي بغتة ثم إن الخبر صندوق الآمل وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق سأسوق إلى مصالئنا طرفا وكوكبة من هذه الروايات الحديثية السنية النبوية حتى نستنتج ونستخرج اللآلئة من معاني رمضان فرص ذهبية الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل رمضان حتى انسلخ قبل أن ينفر له ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبراء من الناس يعني هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي هو حديث حسن وإليكم الشرح والبيان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هرجل كلمة ردم هذا دعاء بالقبيح أرغم أنف رجل الذي ذكرت عنده من المذكور النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده فليصلي عليه إذا قيل محمد رسول الله المتوجب المتأكد عليك أن تصلي عليه لأن الله رب العالمين صلى عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه عشرة لذلك لا ينبغي لأي رجل إذا ذكر النبي أن تتهاون وتتساقط وتتساقل وراء الجدران دون أن تصلي لأن هذا سيفوت عليك هذه الفرصة وخصوصا الفرصة الرمضانية التي نعيش ونعايشها في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا المنطلق رأى بعض الفقهاء أن الإمام إذا كان يقرأ في الصلاة إذا قال محمد رسول الله ينبغي أن يعني يكون المسجد منزجا بالصلاة ولكن البعض قال لا لا لا ليس عندكم نص قاطع على ذلك ولكنهم تمسكوا بأمور النفس نعم ذكرت عنده فلم يصلي عليه لذلك إذا صلى الإمام أو قرأ القارئ ومرت قراءته بذكر النبي نصلي عليه على طول حتى حتى حتى لا نكون في غرة كفاية لذلك إذا قال رجم أنف رجل ذكرت إنه فلم يصلي عليه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم الكتاب الجرم يا رب العالمين ثم قال وهو الشاعر وردم أنف رجل دخل رمضان أو دخل عليه رمضان بين قوسين ثم انسلخ كلمة انسلخ من الصلخ أنتم تعلمون أن الخروف إذا ضبح اللحم بمكان والجلد بمكان آخر هذا هو الفرق هل يمكن للحم أن يعود إلى الجلد؟ غير ممكن يعني إذا جاء رمضان ثم انسلخ انفعل قبل أن يغفر له ربما أنف مثل هذا الرجل إذا كل الكلام رمضان فرص ثمينة غالية متناهية متعددة متجسمة متنوعة متلونة سب ما شئت تقول من الفرص الرمضانية تلاوة القرآن أي والله من الفرص التي ينبغي لكل منا أن يغتنمها التمسك بقراءة كتاب الله في هذه الأيام هذه الليالي المباركة الطيبة الفضة اقرأ كتاب الله إذا كنت في هم وذم وكربة فاقرأ كتاب الله تنجو من الهم اي نعم هذه فرصة لأن القراءة في رمضان أجرها <clears throat> مضاعفة بدليل بركة الزمان وبركة المكان رغم أنف رجل دخل رمضان وما قرأ ولو صفحة واحدة لكتاب الله ردم هذا محروم عباد الله اغتنموا هذه الفرصة هذا شهر القرآن فينبغي أن يرى الله منا أننا يعني معنيون بقراءة كتابه في شهر كتابنا فلا ينبغي أن يكون الكتاب بمعظم أو أنت من القرآن الكريم اقرأوا كتاب الله إذا كان ممكن أن تختم القراءة كل أسبوع اليوم الجمعة ناس دخلنا يوم الصابي فينبغي أن تختم الختمة الأولى ابتداء من السبت الماضي وختما من اليوم ثم غدا السبت تستعمل قراءة مرة الكرة الأخرى أين هكذا لأنها فرصة قد لا تتكرر قد لا تتعود فرصة إذا أغلقت قلت فرصة رمضانية فرصة ربانية فرصة إلهية فرصة سماوية لا شرقية ولا غربية فينبغي لكل منا أن يغتنمها لست فقط أنت الذي تقرأ القرآن حتى الأولاد والأزواج والجيران والطلاب علمهم بل أنا أقول للعلماء والمعلمين نظموا الدورات العلمية الرمضانية مكثفة علينا دورات مكثفة رمضانية ثم ترسموا برامج وترتيبات والجداول العملية تقول مثلا نريد من طلابنا أن يحفظوا الصورة الفلانية ثلاثة صور أربع صور في رمضان والله ستخرجون بنتائج مفرحة جدا وطيبة التي تجسدوا لا ينبغي أن نترك أقول من الصفة الرمضانية تلاوة كتاب الله رب العالمين ثانيا الدعوة برمضان الدعوة وأنا أخص بالذكر الدعوة في الأرياف وفي البوادي وفي الأماكن النائية أما الدعوة في المدينة هي مقتضى بالعلماء مقتضى بالدروس مقتضى بالتعاليم لا بأس به ولكن أين أنتم من القرى النائية تركنا إخواننا في القرى والبوادي والأرياف دون تعليمهم وهناك جحافل التنصيرية التي تفتح البلاد هناك جحافل التشييعية اي والله كيف نتركهم أنا أقول مما ينبغي أن نخرج بوجهة عملية برمضان فناتي بشبابنا عندهم القوة الشبابية والطاقة البنفسجية أن فلان اذهب إلى الباب الفلانية لتقضي رمضان هناك تعلمهم تصلي بهم يعني تراويح أن تحفظوا كتاب الله هذا الذي ينبغي ثم نجمع له مالا مبلغا مناسبا حتى يتزوج أي نعم لأنك إذا أرسلت شاب ليعلم وأنت ما حيعته وما جهزته أتراه ليكون الصالح لا ينبغي أن يكون مجهزا يكون مهيئا يكون معبئا حتى نصد الثغرات في البوادي والقرى والأرياف فرصة رمضانية ينبغي ينبغي أقول ينبغي وأكرر لأن ما تكرر تقرر في في يعني في قرانا اي والله هناك جحافل أكرر تنظيمية وجحافل تشييعية يذهبون ويستميتون بكل ما أعطوا من القوى والعتاب فلا ينبغي أن نترك هذه الفرصة تكون سدى ذاهبة وآيبة أقول من الفرص الرمضانية النيرة المعية إن شئتم أن نتصدى للدعوة إلا التفاصيل الرمضانية المساجدية أو المسجدية لكن لا ينبغي أن نترك القرآن لأنك لو ذهبت إلى بادية إنك تجد رجلا إمام إمام بين قوسين لكنه لا يفتن الفاتحة إمام لكنه لا يستطيع أن يفسر لك تفسيرا كاملا سنيا سلفيا الفاتحة إمام لماذا يؤم الناس يا ترى ويا عجبا ويا عجبا كلنا مسؤولون أمام الله وأستغفر الله يعني من هكذا ولا ينبغي الفرصة الثالثة بعد الكلام على القرآن والدعوة الريفية إن شئتم الأماكن الخارجة أيضا يعني ينبغي أن نغتنم عن طريق الإنفاق في صحيح مسلم هناك حديث كل ليلة هناك ملكان الملك الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا كل ليلة كل ليلة طيب أين, أين من الإنفاق أين نحن من الإنفاق بما في أيدينا من النيرات والقروش والخبز والغذاء حتى اللباس حتى وحتى وحتى وحتى الإنفاق ومن الإنفاق أن تنفق علمك الذي أعطاك الله رب العالمين أي نعم ومن الإنفاق أن تنفق أوقاتك أقول أوقاتك لذهاب لأقد الزيارات الأخوية الرحمية بينك وبين يعني إخوانك فرصة ذهبية ومن الفرص أن نكثر من الاستغفار فالاستغفار والله يقولون اقل الذنوب أي أيوة والله استغفر ربك إنه كان غفارا هذه فرصة كم استغفرت اليوم لذنوبك ومخالفاتك وهفواتك وإلى آخر والإكيان هذا شهر الخير والبركة والطاعة والتلاوة والقيام والصيام والنفقة والخشوع والخشية والإنابة والأوبة إلى غير ذلك وإذا فات شهر فات ليس لك ضمان حتى يمتد بك العمر للسنة القابلة أو السنة القابلة لذلك ينبغي لكل منا أن ينظر في هذه الفرص خطبتي فرص رمضانية فضة غالية صميمة ومن الفرص ومن الفرص حضور أماكن الوعظ فإن هناك مدارس وهيئات ومؤسسات تنظم وتبرمج المواعظ الرمضانية ينبغي أن تغشى مثل هذه الأماكن حتى تستفيد لأن الوقت قصير وقليل لابد أن تشغل نفسك وإلا شغلتك نفسك اي والله ومن الفرص الرمضانية الزيارة نعم الى دور الايتام الايتام والمعوزين والضعفاء نعم زيارة اليهم والمرضى اذهب الى امين كارو مستشفى مثلا التعليم مثلا او اي مستشفى لتتفقد اعوال المرضى انت الان في صحة ما شاء الله وآفية هذه نعمة لا بد أن تؤدي زكاة الصحة لا بد أن تهلك لأنها نعمة وربنا يرجو منا أن نشكره وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ونعوذ بالله من عذاب الله عباد الله ومن الفرص الرمضانية إفطار الصائم رتب لنفسك ترتيب مناسب أنا تفطر الصائم بمحلتك وحارتك ومسجدك مثلا قدر الإمكان أنك تأتي بميزانية هائلة ممكن ألف لارة أو مليون أنفقها أنفق ينفق عليه أنفق ينفق عليه والله ما من صدقة تنقص من خير إلا إذا كنا يعني أشحاء شح في القلب أمسك هذه فرصة إذا ذهبت ذهبت وإذا تولت تولت وإذا أدبرت أدبرت ثم أقول أكمل الحديث رجم أنف رجل المسألة الأولى ثانيا رجم أنف رمضان ثالثا ورجم أنف رجل أدرك أبواه الكبر فلم تدخله الجنة يعني إن الإنسان أدرك أبويه وفي رواية الأخرى لأبو قال أو كليهما يعني الإنسان أدرك أبويه وهذان الأبوان بلغا من الكبر إتيا بلغوا ستين سبعين ثمانين تسعين عدوا عليه كانوا مرهقين كانوا أعجاز حتى صارت الفكر البوتغرافية الذهنية ما في عندهم موجودة ثم إنك ما فعلت شيئا حتى تنال رضاه الله أكبر إنك تجد شابا يقول أنا مشغول يا والدي بعملي ألا تعلم أن شغل والدك أهم من شغلك أنت أيها المسكين إنك ترى شابة مشغولة بقراءة الجرائد والتفرج على التلفاز الساقطة الجحيمية الجحنمية والفرصة موجودة فينبغي أن نكون متأقلين متفهمين فرصة جاءت ينبغي أن نغتنمها نسأل الله رب العالمين الكريم الحنان المنان الرؤوف الرحيم أن يهبنا التوفيق والصداق وأن يجعلنا ندرك أيامنا حتى لا تنهض الهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله ومحبه أجمعين وجيه تثبت ان الله من انت لمرن باي كركا كذا ذا صالحين الله تفهمنا kira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jaka da annabi muhammad da iyalan gidan shi daɗa ɗakin kaka da sahabban sagwara da duk waɗanda suka bi su da kyautata wannan tashin kiya ɗan uwa masu albarka ga dai watan nan da muke ciki watan ramadan wannan ne juma'a ta farko a cikin ramadan juma'ar da ta wuce muna cewa gobe ramadan daga an samar kwana bakwai yau an shiga ainihin wata na farko a ramadan suwa ne ne za a ga ƙarshen da su Allahu ala Allahu ala ba kada ba rida ba kida ba kuda ba kuda ba mu da karanci ko tabbas damar kenan ta wannan numfafa da kake da ita shi ku mai hankali in ya samu dama dama ta ɗike na shafa wannan magana ɗin to abinda nake so a kuka ba ta wato ramadan gwalagwalan daman maki don ba haushe kan jama'a dama da cewa daman maki ma'ana gwalagwalan daman maki masu tsada a watan ramadan me yasa na keɓe da ramadan yi saboda ramadan da abubuwa da yawa da babu su ai don ko baka ce komai ba shi ne watan da ke da daren da ya fi wata biyu da lafin kabar khairun min alfi shahar wata dubun nan kuma sun je shekara 80 ne ko 82 kamar da magabatar a baya don haka akwai hadisi da imam turmini ya rawaito kuma hadisi ne mai kyau manzon Allah yana cewa a ciki sallallahu alaihi wa sallam Allah wadaran mutumin da za a ambace ni a gaban shi da ni salati ba wato a ce annabi Muhammad ba kai salati ba annabi ya ce hancin wannan mutumin a turu mu an a cikin lana ko cikin kwata wato uslubi ne nuna mutum ya tabi Allah wa da rai kisa abin mamaki ne a ce Muhammadu Rasulullah ba za ka yi salati ba ko ka iske mutane a yau idan suna rubutu wai in suka tashi rubuta banzalla sun sa sal'ama sabon lamun ainihin bin saboda su 'yan ƙwaya-ƙwaya ne ba su da malokacin rubuta sallallahu alaihi suna cikin hanzarsa sal'ama to kaga wanda arabiya da kuskure amma mai rubutu naw sallallahu alaihi ke liki shi ma ita tsaitawa yi aiki to ai mu nan bakin boko kai ba amma in dai arabiya ce yar gida sai ka yi talatin da bakin larabci gwada gwada kowa ya gani kafin ka sami lada ba maganan gaggawa a nan shi ma a bakin turancin ka rubuta sallallahu alaihi wasallam gwargwadon ɗaukar ka gwargwadon samun fa daga wani ubangiji gwargwadon saurin ka wuce wurin gwargwadon Allah ya kawo da kai da kuma aka mu kiyaye da kyau damar manke ne musamman a ramadan yace Allah wadan wanda za a kira ni a gaban shi bai min salati salata da an ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam هو عليه الصلاة هو عليه الصلاة والصلاة ممكن تكون صلاة حتى صلاة النبى ولا نزل صلاة زامت إبراهيم عليه الصلاة آدم عليه الصلاة يوشع يوسف يحيى ذو الكفل عارض موسى هؤلاء الأنبياء مؤتين لا نفرق بين أحد من الرسل saɓanin mu da sauran wata jama'a sauraka yi ma annabi salati muhimmin lamari ne sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima ku yi mai salati ko kwa samu aljanna da gidan da gidan ni'ima na'am Allah ka bamu Allah ka ƙara salati ga Annabi sallama da iyalan gidan shi da zuriyar shi da dukkanin sabon shi a rabbal alamin sai kuma yake Allah wajen wanda Ramadan zai shigo har Ramadan ya wuce da yi abin kirki da Allah zai gafarta masa ba Allah wajen wannan mutum to kaga an zo daidai ga ɗauki dama ku ba ta gwalagwalan damammaki a watan Ramadan kafin watan ya wuce daga cikin damammaki a Ramadan karatun Qur'ani kila take a ah, to ai duk wata ana yi eh to a ai Ramadan ne duk sauran watanni ba watan Qur'ani ba wannan ne shaharul qur'an to tunda an samu dacewar watan na qur'ani kuma qur'anin ne kuma Allah ya mutunta watan kuma ya ba ka rai ya ba ka numfasawa ya ba ka iko ka gane da faguje da kaulasan da fifa iya zawaidi ko masa baya ala misali yana ya ba kowace irin dama da ya kamata ka karanta ko ka karanta a cikin mushafi shi muka fi sha'awa ko ka karanta a cikin na'ura ta zamani waya babu laifi amma zai fito a cikin asalin musafin qur'ani saboda waya tana iya karantawa caji ya ƙare kaga abu sai ya katse maka kenan misali ko idan ka barta abu da a kira ka ka iske an kada qur'ani qur'ani kuma ba daidai bane kana karanta shi a ce magana da abu ta kace shi ba daidai bane rasul saboda wannan kin dama ta farko kuma dai kun san sallar karatun qur'ani annabi ce ku karanta qur'ani cikin hadisi tabbatacce wallahi zai zo ranar iyama yana mai ceto gare da azumi da qur'ani suna ceton mutum azumi zai ce ya Allah ba ni ceton shi dan na hana mai ci da sha da sha'awarsa yana haƙuri kan binka Allah ba ni ceton shi qur'ani ya ce ya Allah na hana shi bacci da daddare ba ni ceton shi don ka karanta ku shi yasa ina ba da shawar ina jan hakan ina romantar da haka gare mu gaba daya ya kamata tun da yawa an zo kwana ta bakwai a ramadan ya kamata kowannen mu a ce yana gangara ya zo ma sauka sauka ta farko A sabar tsaye da ramadan kamata ka fara lahadi litinin talata laraba alhamdulillah juma'a ya kamata ake tana kumbata kofar yusabbihu lillahi izu biyar can kana amma ya tafa'alun kafin la'asar mun ji kana min da sunna ya Allah Allah ka ba mu wannan dama sannan in Allah ya maka wannan kyautar saukar dan uwa na ba da shawara a lokacin da ka zo sauka yi kokari ka tsaya daidai kulhuwa da rufe rabin nas je kai alwala ka ci aswaki in ya so ma ka cancara ado kai ka turare ka fahimci alƙibla ka yi tawassuli da wannan karatu saboda al'amari ne babba kake babbantar da shi sai ma sai Allah ya babbantar da kai gwargwadon girmama ainihin sha'irullah gwargwadon da za ka samu ba na yi ku wannan dole bane sai Yana ba a'a tuwon girma ne ya shi nama ko da bai in ka ci ba naman ka ci ciwon sai ne labara kuma ta wuce ka da haka in ka zo saukan yi kokari ka irin wannan tartibi din فكش ويا بتاثر انت يمدك الدواء فنن ده كاد جمع ترك الطيا فقوما كالآية ديدي واتو أولئك على هدف أولئك مبلعون هل القرط بيتي يتي إن أمي اللي يصلت قرآني باية تأوى فولا أصاب سادروا سيقوما يتوفوا يطيع مفيهم ومن السنة تترك بك تكتروا بك ديوة ممكن تقول قرآني سيمة لم تزنس أأأ آه، آه. سنة نبوية تقوما باية تكتروا بك أرمبا aya guda biyar da za ta gagare ka to ramadan kenan daga cikin furzozin kuma wannan dama ta karatun qur'ani yara ka matsa musu wani ka san su in zai a kai baccin safe hasal qur'an ba lokacin bacci bane ku tashi ku shirya musu daura ku killace 'ya'yanku a wuri qur'ani shine ke dinga sarrafa rayuwarsu ku ba su qur'ani ku tsaro musu a cikin kwanaki talatin nan ku haddace surori kaza kaza kaza za su yi muku addu'a ta alkhairi ko da kun koma zuwa ga Allah in ku kun bar su sai kwallo sai wasa sai shiga wannan gidan sai ta kallace bai mu ɗayan mu'adalci ba muna tuya muna barin albasa a wurare da yawa ga lokacin qur'ani tunda akwai hutu na makaranta a tsara daurat mukaffafa ilmiya saboda su in talabijin ne to ku tsara mutum ku a talabijin kaza suna da program na qur'ani ku tsaya gaban qur'ani sannan sana a wannan zamani akwai waya da ke da tsarin tafizi a maimaita aya kusan sau zai yiwu yaro ƙwaƙwalwar safari za ta ba shi da matsala yi ƙoƙari ka yi dashi a zuciyarsa mai misala yake cewa lam anna ta'alima fi sirri kan naqash ala al-hadath wai karantar da yaro ilimi kamar ke karciya a dutse wannan karciya sai dai ta sa ainihin nakiya ta rusa ba za ta tafi ba amma karatun babba kamar zane a kan ruwa ne layin fakir saboda makwarta da ta imama da rayuwar duniya magana ce fa mai tarihi da tunani da ya fara ban baya zama ana kiran ka ofis sai ga aji qur'ani kai yaro fa shi yasa ba karamin zalunci bane a yi ma yara a hana su ilimi a wannan lokacin ka iskara suna shaye shaye suna zama suna banga wai suna kwala kwan kwala ce nok a ramadan ana sallar tarawih ana sallar dare wani irin jahilci ne wannan a ramadan a wannan wata ai wani giwuri yake yi in kana cin ƙasa wai ka guji ta shuri suke faɗi ko magana ramadan zunubi kan gwaba nan <clears throat> lada kan girmama sai a kiyaye wannan fursa ta farko ke fursa ta biyu a wannan wata na ramadan al-infaq shi da dukiya ya tabbata a sahihu muslim malaiku guda biyu sai yakan ce ya Allah dukkanin mai ciyarwa ka ba shi bobi duk wanda ya kano ya tsan kabu yana Allah ka ba shi kari ko duk wanda ka sanawa sai ka dubi kanka me ka ciyar tun farko ramadan me ka bayar gwagwadon hali gwagwadon abin da Allah ya hore ka Allah kuma ka ba yana da dukkan dawa mace a ramadan <clears throat> na'am ziyara gun ta lafiya a asibitoci su كانت زيارة أبو بي هاري بسكيتكي سنة في أزمة سنة الشعار ذكرى أزمة وما بقى لمرض ألم بهم ولن داماتي لرأى سكتي يرى لك سكين دامتي أوسط رمضان سادة دموت كودا تحيي روان كودا تشكت مسج دام ابن السكين ولن الإنسك وشي سنوشي صلى ذلوك التيني ولن يكبانوا أصابه يرى لك سكين دام ابن السكين حديث من تبتك من قام رمضان إيمانا وحسابا أغير وايركما من قام رمضان حتى في كذو ألوك تقول وانده أزم رمضان ينمي إيمان ينفوني نيمان لادا ده وانده أيوة رمضان كين قيام الليل صلى التراويح صلى التحجد كو صلى العشر وانده كي كاسر يتنبع رمضان با إلى كادته باتا صلى الليل ده أغرم صلى الليل da yawa ba mai amma bisa ikon Allah in Ramadan ne zo sai su iske kowa ya ɗauki sallaya kalli iyaye mata da kowa da kowa a cika masallaci in ba Ramadan ba ga yan watan da ke zauna al'amma to kar ai wasa da shi da sani Allah ta'ala mana bayan wannan wata ke yasa mai sabo ka kiyaye dukkanin masu sabo duk muna da laifi dukkanin ba wani da yake wasan shi daga gaskashe muna da laifuka Allah muna tabbatar da masu laifi ne mu kai mana baiwan tuba ta gaskiya mu bar dukkanin abin da ba ka so kuma dama ya tabbata duk dare mala'ika kan ce ya ne son aikata alkhairi kama hanya ya ne son ya aikata mummuna abu ta kama kanka birki Allah na da bayi na musamman da yake ƴanta su kuma duk dare ne har Ramadan ya tsare yana da cikin damamaki a watan Ramadan gwalagwalan maki? wato sada zumunta da sulhunta tsakanin masu rigima guda yana da cikin alkhairi karya farashin kaya ya kai ɗan kasuwa a tajiri ina ma Allah ya haska ma a zuciyarka ka gane alkhairi da fa'idar karya farashi a wannan lokaci ya sai mai harkar a caɓa ina ma ta so gaskiya maza da mata karfuta hudu a cikin babu sai na hadita ta ina so son bi Allah a ƙalla a wata ramadan a ƙalla. ya kai jela yi kokari ka karbi ɗinkin da kasan za ka iya cikawa kada hau ma'aunin tara kudi ka tara arin gizon ɗinki kuma ka ƙi ka dinga karya ka ce nefa ce baka kawo kuma za a ba ka kawo ta ka ga abin haɗa kenan misali ka yi ainihin abin da ka za ka ya kuma ɗan da ake ba ɗawainiyar kai abinci a masallatai ku guji cewa ciwa cikin abin da aka ba ku in dai har gwamnati ta ce ku je ku ba da abinci abinda suka kafasta shi ranar ku shi yayi taba cika ciki wallahi in kuka ci kun ci kamaya kamaya da kajama kajama dan ba na ku bane la takulu amwalakum bainakum bil batil muna kuma fata Allah ce mu ce mu jin kiyaye abin da yake daidai dan mun kuma fara yawa daga cikin damar Ramadan zuwa majalisan tafsir daga ciki halartar ainihin wurare da ake wa'azuzzuka makarantu da mu'assar suka shi lakcoci saboda fa'idun ne in kammala hadai sai yake cewa Allah wadan mutumin da iyayensa shekaru ya kan musu amma bai musu tsa'ad da Allah zai ba shi aljanna uwa da uwa waɗanda su ne gada kadarkun zuwan ta duniya sun girma sun tsufa wani lokacin kwantar a sayar Allahu Akbar amma kana kana mukusan kana dami Allah kan su dami ni la Allah ta kula ta kullu huma uffin wala tamarhuma wa kullu huma qawlan karima magana mai kyau Abdullahi dan Umar ya ga wani mutum yana kewaye Ka'aba ya goye uwarsa a baya yana tsawafi da ita yace ibn Umar wannan mahaifiya ta ce na goya ta na kewaye Ka'aba da ita ba ka ganin na sauke nauyin da ke kaina dangane da ina wane ki ta ai ko numfashin naƙuda ɗaya da ta yi wannan bai isa ya sauke wannan haƙin ba ita saboda me ita domin kai lokacin kana yaro tana maka hidima tana fata Allah ya raya ka amma kai kuma da ta tsufa tana mata hidima tana fata ka mutu ba ka bane don za ka ji mutum yana cewa Allah ya sa mu rabu da su lafiya me take nufi ka taɓa jin ita uwa ta ce wannan yaro mu rabu ke lafiya shi ne ma'ana kai tana yaro ta zubuka wata tamanna laka albaqa wa hiya ajuz kabiratun تخدمها وتتمنى لها الفناء البقاء fana اخوة مرسي جرمة girma da ramadan ya fara tafiya goma farko da ake cewa wata farkon rahama sa gafara ƙarshensa ɗan fara gaba da shiga wuta wannan hadisi mun faɗa wa ita bai inganta ba hadisi ne bai hadisi ne la yasai ba ka bukata ka kawo mana sai dai mu faɗa dan mu faɗi mu matsayin hadisi la yasai na'am alkhairu na da yawa ko ba a gaya maka ba ramadan yakan canza yanayin rayuwa tafi kan canza rayuwa kan canza ɗabi'a kan canza kowa na allah allah a yi tururuwa a je a shara tare da iyali irin wannan haka yake kuma a ko'ina a duniya اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان آمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان آمين. اللهم تقبل منا قيامنا آمين وتقبل منا قيامنا آمين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين اللهم ارحمنا آمين اللهم ارحمنا آمين اللهم ارحمنا آمين نسألك يا رب العالمين أن تجعل رمضاننا خير رمضان يا رب العالمين آمين ونعوذ بك من شر أنفسنا آمين ونسألك يا ربنا أن تولي علينا خيارنا آمين لا يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله